fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar a kullum ni ce dai tako Hadiza Aliyu. A yau muna tare da babban bakuwa amma kafin nan ina da magana da nake so na yi. Kwanakin baya na yi magana akan cewa mata mu dinga adalci mu dubi yanayin rayuwa na yanzu mu daina kada mu dinga takurawa mazaje a gida. sannan kuma yau kuma ina so in yi magana ne akan masa <laughs> ku ji tsoron Allah sannan kuma Eh, kada ku yi amfani da situation ko kuma yanayi na rayuwa na tsanani da muka shiga ko da misali ka samu sai ka ɓoye saboda an ce wai ta yi haƙuri da allah idan aka ce kaza ake bukata in dai akwai ɗin a yi musu saboda idan ka kyautata musu ka faranta musu rai sai kai ma allah ya faranta maka rai ehm, ku yi haƙuri na san ban taɓa yin aure ba sannan ba ni da aure ka a zo a ce ina ba da eh, yanda ake zaman aure kawai dai tunani na ne mu yi wa junanmu adalci and then um, mu kyautata zamantakewan mu kamar yadda nake faɗa matan aure nan ku zauna gidajen ku ba mun yi yawa a wajen nan eh ka ku zo kuna abin da muna faɗa ku ne saboda ku lallaba ku zauna a gida <laughs> to na gode sosai fatan alheri kowa Amina Musa wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano wacce ibtilayin acid ya fada mata har ya canza mata kamanni fuskanta. Yau, insha Allah za mu tattauna da Amina Musa. Da fatan kada ku je ko ina. Na tabbatar za mu ɗauki darasi sannan kuma za a faɗakar. na gode sosai ku kasance tare da mu salamu alaikum wa alaikum assalam barka da zuwa kuma sannan na gode sosai da kika karbi eh, kika amince ki zauna tare da mu saboda mu tattauna akan abubuwan da suka faru Ya yafuwa to amina ke 'yar kasuwa ce eh. ba mu labarin rayuwarki a da kafin wannan lamarin ya faru da ke ta kamar da yadda kowa ya sani sunana amina musa an haife ni a garin kaduna unguwan dusa na yi makaranta a kaduna na yi primary na yi secondary a kaduna sannan na yi school of health technology makarfi duka a kaduna hmm. aure ne zan ce kawo ni kano tun ina kaduna dama na ke dan irin ka sai da ɗaya ya zama biyu hmm. amma sai da na yi aure tukuna a kano sannan na fara sana'a tun asali dama ina sai da kayan kicin ɗin mm. daga baya na haɗa da irin su takalma su jakukuna daga malaysia nake kawo su lokacin da lokacin ba waye da kawo kaya daga dubai china wayewa. ba mm. kawai malaysia ci dama lokacin ta fito tun lokacin nake sai da kayan kicin irin kananan kaya haka har zuwa lokacin da iftila'i ta zo ta same ni sannan ina aiki da ministry of health har mm. yanzu ah. masha Allah so kina sana'a sannan kuma kina aikin eh. gwamnati alhamdulillah yaya ƙawayenki suka ci gaba da rayuwa da ke to dama dai can ni ba wai tarin kawaye ne da ni ba dama mm. ni ban cika ma fita ba mm. so ƙawaye na dai tunda wanda muke da su haka muke da su ni ne ma na janye jiki da su ba wai su ne saboda in kika lura zaki ga ta za a yi ka fara shiga ma mutane shi ne babban abu so idan suka kira ni bana dauka in suka zo bana ce a ce musu ina bacci har su zo su gama rayuwarsu da kuma ni ban cika haduwa da su ba gaskiya sai daga baya tukuna da ne picking up sannan na ci gaba da mu'amala da su amma menene dalilin da ya sa kika yi cotton ba ki daga wayan kawayenki har su zo ki ce ba za ki gansu saboda ko idan ni kadai ne ina haƙuri in manta amma idan na zo na haɗu da su sai abin ya dinga dawo min ya dinga dawo min kawai sai in gana kasa yin haƙura sai a lokacin sai depression irin ya ke nema ya kama ni kawai sai ni cotton ba na haɗuwa da kowa ban ma ganka ba balantana amina abin da nake so in sani shine eh, watan ki nawa da aure wannan ibtilahin ya faɗa miki na kai shekara uku ma zuwa hudu tukunna sannan iftila'in ta faru har yanzu kuna tare da mijin naki eh har yanzu muna tare da shi oh, masha Allah mun samu labari cewa ke kan kina yawan kina kaunar yara sannan kuma yara suna yawan zuwa inda kike yaya kika kasance tare da yaran bayan abin da ya faru da ke a gaskiya da farko tsoro suke ji in sun doso kawai sai su faru kwa da yadda na so in ɗauke su ba ma na waje ba na yaran cikin gida haka yan uwa saboda ni ban taba haihuwa ba gaskiya yaran cikin gida makota haka suna son su matso amma kuma suna jin tsoro a hankali a hankali tun suna jin tsoro har suka zo suka saba amma lokacin idan sun ji tsoro gaskiya ina jin ba daɗi duk in har sun ji tsoron nan sai na yi hawaye gaskiya saboda ina jin ba daɗi amina yaya rayuwanki ta kasance tare da mijinki bayan wannan abin ya faru to <laughs> kin san dai dole wani abun sai kayi hakuri haƙuri dama a rayuwa dama can normally ma zaman tare zo mu zauna zo mu saɓani amma gaskiya zan iya ce miki is very supportive bayan abin da ya faru don support din ma da yake bani bayan abin ya faru bai bani shi a da kafin abin ya faru ba saboda if not support din da yake bada maybe kila depression ya sa ka zo ka ce ko wani abu to gaskiya yayi kokari abinda zan iya cewa kenan to alhamdulillah ganin cewa ke yar kasuwa ce kasuwancinki ya canza ni daga wannan lokacin da wannan ibtilayin ta faɗa miki ko kuma kina ganin cewa yadda kika fara kasuwancinki haka kasuwancinki ya ci gaba ba matsalar da ta faru da ke bai shafi sana'ar da kike yi ba gaskiya ya shafi sana'ar da nake yi saboda ko bayan na dawo asibiti ba ma da jarin da zan yi kasuwancin komi da komi ya riga ya kare a asibiti kin san sha'anin jinya komi da komi ya kare gidan da muke ciki bifo abin ya same ni gidan kanmu ne still shi ma sai da aka sai da shi shi ma ya kare. so kin ga ba zancen kasuwanci ma babu ita a lokacin so bayan na dawo a hankali a kowanne nake an san kaya a hannun shi a kasuwa sai yake ce min da zaman nan da nake why not in dinga ɗaurawa ko allah zai sa muta in ana so sai a sai ya zo sai in dinga karba a hannun shi mm. shine sai na fara daurawa da daidai da daidai so lokacin da na fara daurawa kawai wasu na siya ne kawai just to support me kawai sun gana dawo ko ba su da bukatan abu suna siya ne kawai saboda su supporting dina mm-hmm. so a hankali a hankali sai aka zo aka min crown founding oh. a kan cewa zan je India a yi min aiki so a lokacin da aka yi crown founding din lokacin suna neman 25,000 us dollars ne a lokacin kika lissafa bai fi irin 8 million to 9 million a lokacin ba so da aka zo aka hada kudin sai kudin da aka samu gaba daya bai fi 4 million ba hmm. kin san sha'anin kudi kuma in ka ce zaka aje shi cinyewa za ka yi kuma wasu sai suke ganin a'a da 4 miliyan ɗin why not a mun aiki a nan Najeriya tunda zai iya yi ni kuma ni na san abin da na gani <laughs> a nan Najeriya saboda barin baki labari akwai last operation din da aka mun mm. ba a mayi ba wanda daga shi na bar asibiti saboda ni ba sallama ta yi ba last operation din da aka mun an shigar da ni mm. sun riga sun gama yin komi da za su mun aiki mm-hmm. amma kuma sun kasa samun oxygen saboda tub din da su samu oxygen ya ba hanyar da zai shiga cikin hanci na sun yi sun yi su samu oxygen ba ya ki so a lokacin akwai alluran da suke yi da idan da a ce sun riga sun mun shikenan na tafi sai Allah ya sa ba su riga sun yi ba suke tunanin bari su sa oxygen din sai oxygen din ne ya ki sai da ne kwana uku ina zubar da jini ta hanci dalilin da yasa na ki komawa asibiti kenan na ce ba zan yi aiki a nan ba so a lokacin da aka haɗa kuɗin bai zo ya kai da za a yi mun aiki ba da in ba kuɗin in cinye sai aka ce min kawai in ci gaba da yin sana'ar da nake yi da ita kila idan na ƙara jari a hankali in kana tara mutum ma bai san cewa rayuwa ƙara tsada za ta zo ta yi ba wanan mm. sai na ci gaba wannan kuɗin sai na ɗauke su na zuba a sana'a na zuba a sana'a shine har jarin ya tashi na ci gaba da sana'ar da nake yi menene burinki a rayuwa a yanzu <laughs> gaskiya ina da burika da yawa na ɗaya dai ina burin in ga na mallaki ɗan kaina a ce wannan dai ɗanka ne sannan na biyu ta harkan kasuwanci kawai ina son kawai a eh, in jajirce in zama kawai ko ina ma an sani ta kan harkan kasuwanci yanzu ma ai an sani <laughs> ko ina an sani ta kan kasuwanci mm. na uku sannan ina son in zama ya zama a ce akwai wa'inda wasu abu kin ga wasu fa ko pimples kawai zai fito musu a fuska sai kiga ba sa iya fita wasu wani abu ne kalilan zai sami su accident su rasa kafa su rasa hannu ko su rasa wani abu sai kiga sun koma gida su ce a'a ai suna ganin rayuwar ta riga ta zo da so ina son in zama mutane za su iya kalla su ce ai tun daga abin da ya samu wanci bata bata sare ba so ni ma ba zan sare ba insha Allah to jama'a za mu je mu dawo kada kuma tsako ina jama'a barkamu da dawowa amina yanzu a ce misali wani ya fito ya ce yana so ya taimaka uh, akwai wani asibitin da kika sani da misali suka ce idan da za a samu kuɗin da za a yi miki aiki akwai hanyoyin da za a iya bi wurin ganin cewa an gyara miki fuskarki ko kuma babu wani asibiti sannan kuma idan har misali kin samu wanda misali zai zo ya ɗauki nauyinki are you willing ki ga cewa kin je asibiti ko kukin haƙura akwai asibitin da da farko muka yi magana da su a india su ne suka ba da wannan estimates na 25,000 us dollars so amma abin da jama'a za su fahimta shine shi wannan asset din third degree ne babu abin da za a yi maka da zai iya gyarawa babu abin da za a yi maka da zai iya cire taba ko kuma wani abu karkari abin da za su iya maka shine su maka reconstitution din wasu abu amma zancen ta ko kuma zancen ka koma yadda kake ba zai taɓa yiwuwa ba. an samu labarin waɗanda suka yi miki wannan rashin imani ko ko ba a samu ba daga wurin hukuma hukuma sun yi iyakan ƙoƙarinsu dan sun zo sun bibiya suna ta bibiya daga baya ni na ce kawai na haƙura saboda na an rasa mata kamar waye zaka fara ɗaura zargi a kan shi ni ba 'yar kano ba ba zama nike a kano ba kuma ba wai irin na yi faɗa da wani ko kuma rigima ta haɗa ni wa ma ya sanni a lokacin balantana babu ma wanda ya sanni bari a ce a'a wani ya san ka ne kuma abin da zai baki mamaki shine ni na fi tunanin kila ba ni aka zo ni ba shi aka zo ni ma saboda ranar ba ɗaki na na kwanta ba na ce kawai ce mishi ina jin tsoro ba zan iya kwanciya a ɗaki na ba sai ce sai na shiga ɗakin shi sai na kwanta sai ce min da wuta nan gefen ta inda nake kwanciya sai na ce a'a ni fa tsoro nake ji a lungu zan kwanta a baya sai na koma daidai sai tun jikin windo na kwanta a rana abin ya faru kin ga ba zan iya cewa a'a ni ake nema a'a ba ni ake nema ba menene abin da zaki iya tunawa da ya give him a like. Sorry. aji haka kawai mutum sai ka zo kawai ka zuba wa mutum acid and then your fine za ka je ka zauna gidanka ka yi bacci sannan kuma i'm sure maybe musulmi ne dan uwanka ne fa yana nan kuma yana yawo kuma watakila ba suna kallon ta sorry za mu je mu dawo jama'a mu da dawowa jama'a. Da fatan ba ku je ko ina ba. Za mu ci gaba da tattaunawa. We will try to be strong, insha Allah. Menene abin farin cikin da ya taba samun ki a rayuwanki? abubuwan farin ciki suna da yawa um, babban abun farin ciki shine yadda society ma suka zo suka anshe ka kin san wani abin da yake kara kawo mutane su ja bayan da society za su anshe su kamar irin idan ka samu iftila'i sai a dinga gani ai baka kai ba kamar you are not complete human being irin kai rabi ne wasu abubuwa to sai na gama ba ma haka bane once in ka accepting kanka a inda kake to society will accept you amma idan ka koma kuma baka accepting kanka ba shi yake jawo mutane su dinka downgrading Shi shine babban abin farin ciki na menene abin bakin ciki da ya taba samun ki a rayuwa babban abin bakin cikin da ya taba samu na a rayuwa shine lokacin da na farka asibiti na ga kamanni na ya canza komi nawa ya canza kamar irin an an dawo fatu ɗinka kenan ka gama wancan rayuwar yanzu ka dawo sabon rayuwa shine babban abin bakin cikin da ya taɓa na kuma a lokacin kawai burina a ce yau ga mahaifiyata an kwanta a cikin ta to ba ta a raye shine ba abin bakin ciki na Allah ya gafarta mata kin ce mahaifiyarki ta rasu mahaifinki yana raye mahaifina baya raye mahaifina ya rasu ma tun ina karama tun ina kusan js3 lokacin ya rasu sai yan uwana kawai su ne a raye a lokacin yaya suka karbi wannan lamarin bayan ya faru da ke da farko dukkan mu gani gani kawai muke irin abun wasa ne saboda ai babu wanda ya sanya acid yake ya yake yi labari kawai ake ji so da farko dukansu sun dauka irin abin da in ka zo asibiti kwana ɗaya kwana biyu aka maka aiki zaka warke kamar irin tabbo ya same ka duka da farko aka haka muka dauka sai daga baya sannan muka fa fahimci cewa abun ba haka bane bayan sun ga sun yi zaman wata ɗaya wata biyar wata shida a asibiti wata shida wata shida a asibiti babu abin da ya canza shine suke sannan suka fara daukan abin serious to su babban tashin hankalin su ma yanda idan na farfado ya zan dauki abin sai kuma Allah ya zo ya sa min dangana ko da na farfado din sai ban ban ɗauke shi da wani mahimmanci kawai dai in na kalle su ma ina jin daɗi saboda idan na ce zan ta da hankali na su ma ta da su za su menene shawara za ki iya ba waɗanda suka tsinci kansu a irin matsalar ki to shawara ta ɗaya ce shine su tawakkali da Allah duniyar ma guda nawa take so idan ka ce zaka sa wa kanka damuwa ba abin da zai zo sai dai kai ne za ka ƙara lalacewa mutane ba za su tsaya su kalla a'a ga abin da ya sa ka damuwa ba a'a kai dai da ka sa wa kanka damuwa a kanka zai ƙare an ce komi ka ɗauko dama a kanka zai tsaya so idan ka sa wa kanka tawakali kuma kai addu'a sai ka ga Allah ya taimake ka sannan people surrounding you su ne suke da babban alhaki a kai idan mutanen da ke tare da kai ba su yi accepting ɗinka ba ko kai ka yi ƙoƙarin kai accepting ɗin kanka zaka ga kakare maybe ki shiga guri a hantare ka a irin nuna irin ana kyaman ka ko kuma ana gudun ka shi zai kara karyar da gwiwan wasu su ji kai bara ma su iya fita ba amma baki taba fesin irin wannan hantara ko wani abu batun da wannan abin ya faru da ke na gaya miki bana fita na isolating kaina gaba ɗaya ma ni babu wanda nake ma'ama a cikin gidanmu ma ina ji wa'inda nake waya da su bai fi mutum guda biyu ba daga ƙani na wanda yake bi na sai yaya na wanda nake bin su kaɗai nake ɗaukan wayan su kaf gidanmu ba wanda nake ɗaukan wayan shi ko sun kira ni ma ba zan ɗauka ba so ban ma fita ba balantana an haɗu da mutane a sin at that time sai daga baya tukuna sannan na zo na fara pick kuma bayan na fara fikin up sai suke kokarin irin su jawo ni in dawo irin kamar yadda nake in shigo cikin mutane gaskiya ban taɓa fesin ba kada ku matsa za mu je mu dawo jama'a barkanmu da dawowa za mu ci gaba da tattaunawa da amina amina ke haƙuri da tambayoyi da a yanzu da allah zai sa ki haɗu da waɗannan mutanen da suka yi miki wannan abin me za ki ce musu wani mataki kike tunani ya fi dacewa da su wani mataki kike tunanin cewa idan aka ɗauki wannan mataki an biya miki hakinki gaskiya ni ko da zan iya haɗuwa da su a yanzu ko kuma zan so in san suwaye a yanzu babu matakin da zan ɗauka a kansu babu kuma abin da zan ce masu ni ban yafe ba amma duk matakin da za a ɗauka a duniya ni ba zai mun ba saboda duk abin da za a ɗauka ba zai dawo da ni yadda nake ba kawai mu haɗa gaban ubangiji shi kaɗai ya san irin matakin da zai ɗauka shi kaɗai ya san cewa an cuce ni an zalunce ni kuma dai a ce me ma a misali a ce kila akwai wanda ne ma abu ko me na mishi ban cancanci abin da aka mun ba amma tun da haka ne mu haɗa a gaban ubangiji ni na fi son sakayyarsa fiye da ta duniya idan da za ki faɗa wa duniya darasi guda uku akan rayuwarki me za ki iya faɗa wa duniya abu na farko shine yadda ka fara ba haka kake karasawa ba saboda ta kai kana naka planin ɗan kuma ubangiji na nashi planin saboda ko a mafarki ko a tunani ban taɓa tunanin cewa irin haka zai iya faruwa da ni ba shine abu na farko sannan abu na biyu shine ji bahaushe ya ce na kasa ba kasawa ba ce so don wani abu ya same ka ba shi yake nufin ka kasa ko kuma a'a shi kenan rayuwarka ta zo ƙarshe ba abu na uku shine dogaro da kai saboda idan da a ce ban tashi na dogara da kai ba kila maybe sai dai yau in je in ce wannan ya bani gobe wannan ya bani jibi ya bani wanda ya baki ya baki gobe jibi in kin je ya gaji eh, in kika kara koma tun yana irin miki alkunya yana baki at the end bari ko da a ce fa mijin da kike zaune da shi ne barin ma yanda yanzu rayuwa ta zo a cikin gida ma eh, me ake cewa haɗaka iya ya miki da wanne zai ji a'a da abincin gida a'a gidan haya a'a kawai magungunan asibiti ko kuma a'a kawai in ya zo ya kalle yadda kike ai wannan mata isa dinga kawo matsala tsakanin ku amma idan ka dogara da kanka ya abubuwa da yawa aka ga ba sai an ka jira an maka ba sai ki ga an zauna lafiya kalam shine abubuwa uku da zan iya gaya wa mutane a kai <sighs> jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da amina sannan mun ɗau darasi allah kuma ya kare mu ya tsare mu ita kuma ya bata lafiya ya bata sa'a a akan kasuwancinta ya sa kuma mutane da dama da suke tunanin cewa saboda kana da nakasa a jikinka shi kenan ba abin da zaka iya yi ba zaka iya ka tashi ka nemi na kanka ba ka dubi amina bata bari abin da ya faru da ita ya zama mata ba zan iya in nemi na kaina ba sannan kuma bai bata bai ce mata a ki koma ki je kina roƙon mutane kina kimiyar da kanki baya ba alhamdulillahi am happy amina ta iya ƙarfafa zuciyanta har ta tashi tana nema na kanta da fatan kuma za mu koyi ga amina sannan mu taimaki junanmu mu taimaki kanmu da kanmu fatan alheri Eh, ku ci gaba da biyo mu a youtube channel mu mai suna hadiza gaban official ku yi like ku yi subscribing ku yi comment idan wani yana da wani story kamar na amina da yake so ya yi sharing ya sanar da mu a comment section mun gode sosai allah kuma ya ci gaba da karewa amina muna miki fatan alheri allah ya kawo kuma kasuwa amin ya rabi na gode sosai na gode so yanzu amina ga tambayata ta kusan ƙarshe me kike bukata a yanzu a matsayinki na amina 'yar kasuwa me kike bukata wurin masoyanki waɗanda misali suke patronizing ɗinki waɗanda suke tare da ke waɗanda suke ma'amala da ke daga nesa da kusa menene bukatanki kuma sannan a ina ne shagonki yake sannan me da me kike siyarwa a gaskiya da abin da nake bukata a gurin jama'a shine support kuma ina samu alhamdulillah sai dai in ce musu na gode allah ya saka da alkhairi sannan masu bukatan support din nan dai shi nake bukata saboda ni ina tunanin gaba ɗaya farin cikin da nake samu a business dina yake tunda kin gaba ɗaya bane da kai da zaka kalla ka ce amma dai alhamdulillah akwai 'ya'yan yan uwa saboda masu bukatan kayan mu za su iya samu a tarauni market abba hamis plaza block a shop number 8 ko kuma ta instagram handle ɗinmu hammak kitchen utensils na gode Ta mun gode Ta mun gode sosai amina mun gode to okay thank you jama'a mun gode sosai